yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron shirin yau da gobe da wannan maraicen Juma'a biyu ga watan Oktoba, Assalamu alaikum barka da warhaka. Kuna jin shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage daga zauren muryar Amurka na gabatar da shirye-shirye da ke nan birnin New York. Da kuma ni Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC. Waiwaye adon tafiya, in ji masu hikimar magana, ma'ana mun sake komawa kan sabbin manufofi goma sha bakwai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaddamar a wajen babban taronta na bana a karo na saba'in. Sabon burin da aka sa a gaba shi ne cewa waɗannan sabbin manufofi su kai al'ummomin duniya ga samarwa kansu dawwamamman ci gaba da ɗorewar mura rayuwa tare da tallafin gwamnatocin ƙasashen duniya da kuma taimakon manyan ƙasashen duniya masu agazawa da kuɗaɗe. Saboda haka masu saurare yanzu nan za mu buɗe muku layi ku kira mu kai tsaye mu tattauna waɗannan batutuwa ku gaya mana fahimtar da kuka yi waɗannan manuhohi na Majalisar Ɗinkin Duniya. Lambar tamu dai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kan a kira sai an ƙara alamar tarawa da kuma ɗaya wato plus one. Kuma muna tafi da filin karin magana tare da Malam Aminu mai dawa Haka kuma muna tare da Haruna Muhammad Salisu Babale, ɗalibi a Jami'ar Bayero ta Kano, kuma ɗan gwagwarmayar kare haƙoƙin mata wanda a lokacin da aka yi zaben shugaban ƙasar Najeriya ya taka da ƙafa zuwa Abuja domin ya ja hankulan jama'a a ciki da wajen Najeriya. kan irin abubuwan tauyewa mata haƙoƙinsu da Allah ya ba su. Tare da shi za mu tattauna waɗannan batutuwa. Ku kasance tare da shirin yau da gobe domin ku ji duka waɗannan bayanai. Karin maganar mu ta yau ita ce, kullum aka yi faɗa da ƙadangare sai a guntule mishi jela. wanda zai fito mana da ma'anar wannan karin magana shine Malam Aminu Mai Dawa. Karin magana. Kullum aka yi faɗa da ƙadangare sai a guntule masa jela. to wannan karin magana ana amfani da shi ne kamar wuraren da shugabanninmu waɗanda suke mulkanmu na duk duniya ko in ce na yawancin afirka da kullum suke ɗaukar wani jinsi suke fifita a kullum su suka iya mulki su za su mulki al'umma ko kuma a'a suke fifita maza su suka fi iya mulki akan mata yanzu misali shugaban ƙasar Najeriya mace ce to yanzu kin ga da ba a ba da su Liberia ba su ba wa wannan matar dama ta zama shugaban kasa ba da kokarin kokarin ta an danne ta wannan mazan kullum da suka zauna suka yi yan kono aka fiye da kare yayi kuɗi dama ba yansa ake ba tunda su ko da yaushe aka sani mulkin maza aka sani su mulka kuma ba daidai suke yi ba saboda haka irin wannan mulkin da ake a Afirka yana ta kusar da mu yana kuma tauye mana shine yake kawo rashin ci gaban kasashen Afirka rashin bawa wa'ansu jinsin dama su gudanar da mulki mu kuma mun ɗau addini mun ɗora a gurin da bai dace ba addini ma ai ya baka dama ya ce ka zo ka yi abu baina baina idan wannan yayi wannan yayi yanzu misali kamar a cikin addinin namu da muka sani wanda muka muke tutiya da shi duk duniya da lahira ai fiyayyen halitta manzon Allah cewa yayi mu nemi rabin ilimin mu a gurin Aisha to kin ga ai mata ma ku suna da damar da za su a tuda da su tun da a harkar addini aka ce mu nemi rabin ilimi a gurinta kun ga mace ce ai ta zauna da shi ga kuma sahabban to da sai ya ce mana mu nema a gurin wane to amma kin ga irin waɗannan abin da shugabannin mu suke yi shine abin da yake tauyewa yanzu kamar mu nan a Najeriya za ki ga cewa muna da yarurruka sun kai ɗari uku da wani abu amma kullum aka tashi dai ta zancen dai kullum aka tashi mulki da ya rabe Hausa Fulani da ya rabe Hausa Fulani to dan menene ba za a ba su dama ba idan kunshin ministoci za a yi sai a ɗebo maza a bayar ba a ba mata mata suna da gagarumar gudunmawa da za su bayar kuma rashin bawa mata dama shine abin da ya ƙara dakushe mu afirka ba ci gaba ba yanzu misali idan kin duba wajen bangaren gado da mata suke gado a duk faɗin afirka an fi zaluntar mata ana tun musu haƙƙi wasu ƙasashen ma na afirka har yanzu mata ba su da yancin da idan an mutu za su samu gado amma mu ma nan a najeriya kashin dankalin ake babba akan karami duk da an zo an yi abu za a raba gado sai a mace ce duk da dai mun san addini ma da ya tashi fitar da gadon mata ya ce idan an ba namiji ɗaya a ba mace rabin abin da aka bayar kaso biyu namiji kan mace kaso ɗaya to amma kaso ɗayan ma mai dale yana kyashin mai tubali kuna bakin cikin mace ta imfana amma da an tashi a duk duniya ka zama bunƙasa ka fi kowa kuɗi ba abin da za ka fara harama ka kake so mai kyau to ya nan a rayuwa ka san amfanin ta amma baka san abin da za ta amfana ba kuma ta tsatsan wa ka fito ba mu bace ta haife ka amma saboda me ake su ga musu donan kuma halittar da Allah yi ya ba su dama yake mu ba su dama su dan me za a hana su a baya da lokacin jahiliya idan an haifi mace ma kashe ta aji da aka zo aka ga mutane abin nan da ake ba daidai bane aka zo da wara to ya kamata duk duniya yanzu mutane su dawo daga wannan rakiyar kyashin da ake wa mata a ba su dama domin suna da gudunmawar da za su bada sosai da sosai karin magana da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi ku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To masu saurare yanzu haka dai muna tare da jamila kabiru fage tana new york jamila kina jin mu ina ji yawwa kuma muna tare da haruna muhammad salisu babale ɗalibi a jami'ar bayero ta kano kuma ɗan gwagwarmayar kare hakokin mata salamu alaikum malam muhammad ko kuma in ce haruna muhammad salisu salamu alaikum wa alaikum salam barkan ku dai barka dai malam haruna kana jin mu da kyau eh ina jin ku kwarai da gaske yawwa To da harin harko tambayar da zan maka ka wato ka bibiyi wannan babban taron majalisar ɗinkin duniya da aka yi ko kuma yanzu haka yake ci gaba da gudana a birnin New York. Eh kware kuwa kware. Yau wato me ka fahimta da wannan taro na bana da aka yi me ya ɗauki hankalinka? <coughs> to wato kamar yadda kika faɗa ni ɗan rajin kare hakkin mata ne kware da gaske an yi taro na majalisar ɗinkin duniya ko kuma in ce ana kai kuma an taɓo batutuwa daban-daban amma abin da aka taɓo ya tsotsa man rai shine batun ah, wato ah, al'amarin mata kuma idan masu ba su manta ba a majalisar ɗinkin duniya a shekaru ah, goma sha biyar da suka wuce ta fito da kudurori da ta kira su millennium development goals to shekaru sha biyar sun wuce bana an fidda wasu ƙudurorin guda goma sha bakwai kuma na biyar daga cikin kudurorin nan shine ana neman a samo daidaito tsakanin jinsi wato jinsi abinda ake nufi shine ba wai ana nufin mace da namiji su zama ɗaya ba ne a mai da su guda kwata-kwata ba haka ake nufi ba mhm. kuma ba wai ana nufin wannan abin yahudanci ba ne mutanenmu ne suke ma abin gurguwar fahimta wato abin da ake nufi shine akwai zalunce-zalunce da dama kamar yadda malamin nan da sauka yanzu ya bayani ake wa mata wanda ya kamata a gyara akwai haƙoƙinsu da al'umma take takewa wanda ya kamata a gyara saboda haka babban abin da ya ji hankali na game da wannan taron shine ta yaya za a yi a ce haƙoƙin nan na mata da ake takewa da ake dannewa a kodayaushe a ce an daina a ce su ma an ba su dama za su je su nemo ilimi a ce su ma an ba su dama ba a musu auren dole a ce wajen rabon gado ana ba su haƙƙin da addinan nan suka ma ce a ba su saboda ire-iren waɗannan abubuwa musamman take haƙƙin mata gaskiya shi ya fi jan hankali na kware da gaskiya wannan taro. Mm, Yawwa, Mala Haruna kamar wannan bayani da kai kace wasu na ɗauka Yahudawa ne ko kuma mu da kanmu ma na irin zage-zagen da muke sha Allah kaɗai ya sani. Kuma kamar yadda kai bayani ba wai muna magana ba ne a ce mun san matsayin mace mun san matsayin namiji da Allah ya ba kowa amma ba wai ana magana a ce mace ta zama namiji ba ko namiji ya zama mace ba haka ba ne kamar yadda kai bayani bayanin hakkoki ne. a bada hakki daidai wa daida misali yanzu a ce ka yi karatu kana da kamar eh, diploma kaza ita ma ya mace tana da wannan diploma kaza yadda za a baka dama ka aikin da aikin da zaka ita ma a bata wannan dama yadda za a baya ka albashi ita ma a biya ta wannan albashi mm. da ire-iren su dai amma yanzu haka akwai sakonni da dama nan waɗanda watakila ma in na zabarin ɗan karanta akwai waɗanda suke cewa Eh, mata da yau a cikin eh, da kake wannan magana ko ka taba ganin mace annabi ko ka taba ji hakika akwai hihiko domin mata ba sa auren maza hudu kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mata kashe su ake yi zuwan musulunci aka daina kashe mata ire-iren waɗannan akwai kuma wani wanda ya ce yau da gobe adamu muhammad dan bojo ya ce yau da gobe wannan abu ba zai taɓa yiwuwa ba domin Allah ya hihita maza akan mata to ta yaya kuma za a ce sai an daidaita tsakanin maza da mata kenan kaga akwai da yawa da ke ma wannan batu ba haguwar fahimta kamar a matsayinka na namiji wanda ka gane ya za ka yi ka taimaka wa sauran mutane su gane su ma to alhamdulillah wato hajiya halima mutanen mu sai an yi tashi kwarai da gaske an yi ta bayani a irin waɗannan kafafe kafin mutane su fahimta wato abin da ake cewa mutane sun ma irin waɗannan abubuwan gurguwan fahimta ita majalisar ɗinkin duniya da take kawo irin waɗannan ƙudurorin manta suna sun san da mutane suna da al'adu daban-daban suna da addinai daban-daban kuma mutane suna biyayya kwarai da al'adunsu da addinansu amma abin da ake cewa shine babu kamar yadda muka faɗa babu wani mutum da yake cewa mace ta fito ta zama namiji duk abin da namiji ya yi ta ba haka ba ne a abin da ake faɗa shi ne har a addininka har a al'adanka akwai haƙoƙi da aka zana wa mata wanda ya kamata a basu amma ba a basu saboda watakila zalunci ko kuma cin mutunci ko cin fuska ana ganin su su ba kowa ba a cikin al'umma ba za su iya yin ba yanzu barin baki misalai da dama a addinin musulunci an yadda idan za ka aurar da yarka ka ba ta dama ta zaɓi wa take so to amma al'adan bahaushe misali a arewacin najeriya za baya ba da wannan daman kawai ɗauka ai shi ne ubanta bari yana da ikon ya zaɓa mata koma wane ne yanzu don allah yaya za ki ji a matsayinki na ya mace a ke kullum kin waye gari ki buɗe ido ki ga wanda ba ki so kin ga addinin mu ma ya yadda a tuntube su a ji ra'ayinsu kuma in wanda suka kawo wannan an duba an ga yana da hankali sai a ɗauka a basu wuraren ayyuka mace tana da digiri misali amma kafin a ƙara mata girma wata kila sai an nemi yin lalata da ita wannan addini ma bai yarda da shi ba irin wa'annan ƙudurorin ake cewa ya kamata a duba a gyara haƙoƙin nan da ake danne musu a basu ba wai su fito su zama maza ba duk abin da namiji su a'a su din nan ma Allah ya basu basira basiran nan da Allah ya basu su ba za a taba ganin ta ba har sai an basu dama sun fiddo ta yanzu a arewacin Najeriya misali kwanan nan a hukumar kare hakkin yara ta majalisar ɗinkin duniya wato UNICEF ta da rahoto da yake cewa Ah, yara sama da miliyan goma ba su tafiya makaranta a najeriya mm. kuma an suka dubi alkaluman nan zai ga zamu mafi yawan waɗannan da ba su tafiya makaranta mata ne mm. namiji yau in yana da ya'ya guda uku misali ko guda biyu in akwai mata a ciki ya gwammace ya azawa matan nan talla su je su yi tallar samo kuɗi da za a tura da namiji makaranta mm. to wa ya gaya mashi cewa su ya'ya matan nan ba su bukatar ilimi wa ya gaya ma ya gaya ma uban cewa waɗannan ya'yan matan su ma in an ilmantar da su ba za su taimaki al'umma ba saboda haka abubuwa kenan da ya kamata mutanen mu su fahimta su gane cewa ba yahudanci ba ne a matan nan mutane ne kamar kowa idan aka ba su dama za su iya zamo komai za su iya karanta komai kuma za su iya yi duk wani aiki da ake ganin namiji zai yi mm. wallahi idan aka ilmantar da mace ɗaya an ilmantar da al'umma idan aka kuma bar cikin jahilci za su gaba da aifan ya kuma ya'yan nan a ci gaba da ba su reno cikin jahilci da talauci da abu yanzu ki duba a arewa maso gabashin najeriya inda kungiyar boko haram take eh, ayyukan ta'addanci mm-hmm. za ki samu akasarin waɗanda ake wa cin kashi ake wa fyaɗe ake ake take hakokin su mata ne mm-hmm. saboda haka don me za a masu yau abin da zai baki mamaki na kwanakin baya akwai wani bincike da aka yi a jihar jigawa sai aka gano cewa tallafi da ake bawa mata waɗanda suke da aure domin su yi sana'a saboda samu ragowar raɗaɗin talauci don mm, su iya dogaro da kansu ba karɓi kuɗin da sunan bashi kuma abin da zai mamaki zai baki mamaki idan suka karɓo kuɗin nan wallahi ƙara aure suke yi da kuɗin an ba mace kuɗi jari ta yi sana'a ka zo ka karɓi kuɗin da sunan bashi ka je ka ɗauko wata ka zo ka ƙara sa ta cikin talauci da ka baro yawwa ma ka tambaye ka ka ce addini mm, yawwa haruna kenan ire-iren waɗannan abubuwa na cin zali da tauye hakkoki shine ake so a daina yi wa mata a mm. daina yi wa mata kuma yawanci zaka ga mutane yawanci akwai wata ayar da ake ba ni ba malama ba ce kuma ɗan abin da na sani bai cika bai taka kara karya ba amma ina ga mutane suna amfani ne da aya ta talatin da 34 a cikin suratun nisa'i mm. yawanci to yawa inda arrijalu qawwamun alal nisa ko bima faddala Allahu ba'aduhum ala ba'adin har zuwa karshen aya mm. to ni a fahimta ta Allah ya, ba namiji matsayi wannan matsayi ne a kan mace idan akwai sharuɗa zaka mm. kula da ita zaka kare ta zaka ciyar da komi yana kanka amma yau mun wayi eh. gari maza da yawa akasarin maza sun bar wannan yau an wayi gari za a ga mace tana aiki akwai mazan ma da dole dole za su tursasa wa matansu su yi aiki saboda su raba biyan haya tare su biya abinci an bar mata kuɗin saboda Allah wannan kawam din kawam din ina mutum zai same shi idan ya yi watsi da wannan nauyi da Allah ya dora mishi ai aji halima bari ma in baki wani misali da zai baki mamaki akwai kwanakin ba da na yi balaguro gida a bauchi a wani mutum a caɓa yake sana'ar a caɓa yake kuma a caɓan nan babur ɗin ba nashi ba ne wato abin da zai baki mamaki aka ban labari cewa sai wani ya ba shi kyautan dubu talatin dama iya da mata biyu matan nan kakki manta sana'ar a caɓan nan da yake babur ɗin ba tashi ba ne ɗaukanta zai yi je ya yi a caɓa su raba kuɗin da mai mashin sannan ya sai abin da zai za su ci ya kai masu gida amma da aka bashi wannan dubu talatin din maimakon ya koma ya inganta rayuwar waɗannan mata ta ta guda biyu da ya bari a gida wallahi ƙara aure ya yi to irin waɗannan abubuwan addinin mu cewa ya yi kama matan nan adalci menene adalci adalci ba wai a wajen kwanciya kaɗai ba ba wai ka nuna musu kauna kawai ba a'a akwai bukatunsu da ke kanka da aka rataya maka dole sai ka yi dole sai ka ciyar da su dole sai ka tufatar da su dole sai ka ba su ilimi da su kuma da yaɗan to kana da hanya kana da hanyar samun kuɗi da zaka iya wannan idan babu don me za ka ƙara wata mata kuma ka zo ka sa ta cikin talauci da ka baro wa'annan da mm. sunan addini da sunan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka wallahi mutanen mu dole sai mun tashi haikan dole sai mun ah, nemi ilimin fahimci addinin nan mun daina ma addinin nan mummunan fassara mun daina mata mummunan fahimta kuma abubuwan da majalisar ɗinkin duniya take kawo kamata idan aka kawo su mutanen nan kamar yadda na faɗa ɗazu sun yadda da al'adunmu sun yadda da addinanmu kuma suna daraja su in aka kawo abu in ma kuna ganin bai dace da addinin ba sai ku zauna ku ajiye wannan abin bisa tebur ku yi nazarin wannan abu sai ku tambayi kanku oke sun kawo abubuwa kaza misali daidaiton jinsi ta yaya za a yi mu gyara wannan ƙudurin nan ta dace da addinin mu ta dace da al'adunmu kuma ta yi wa mata adalci za ku iya yin haka kuma idan kuka yi haka babu wanda zai ce maku ba ku yi daidai ba amma mutanen mu ba a yi kawai sai a ce a yahudanci ne so ake duka mu zama yahuda mu zama kafiri alhalin ba haka ba ne mhm. kamar ga wani wannan usman shitu mahuta shi ya fahimci wannan abu kamar inda yake cewa mutane za su kawar da bambanci tsakanin jinsi ta hanyar yin adalci ga kowane bangare namiji da mace ya zama wajibi gwamnatoci su samar da dokoki masu karhi waɗanda za su kawo daidaito a tsakanin jinsin maza da mata tare kuma da tabbatar da cewa waɗannan dokokin ana bin su sau da ƙafa gwamnatoci su ɗauki matakin ba sani ba sabo akan duk wanda aka samu da laihin hita-hita wani jinsi akan wani jinsi a cikin al'umma musamman ma hakkin 'ya'ya mata ta haka ne kawai mutane za su kawo ƙarshen wannan bambanci da ake nuna wani jinsi a cikin al'umma wato hajiya halima na yadda da ra'ayin shi kwarai da gaske kuma wato ina son mutane su yi la'akari da wani abu guda ɗaya ni ɗin nan da nake magana mace ce ta haife ni ke mace ce ta haife kowa kowa ma mace ce ta kawo shi duniya mhm. don Allah ka tambayi kanka a ni namiji ne ina da mahaifi amma ina tabbatar maki yau tsakanin mahaifiyata da mahaifina idan yau ta kama a ce waye a cikinsu zai iya cire abin da yake da shi na karshe a duniya ya biya man bukata wallahi ba ni da kokonto mahaifiyata za ta yi kuma mahaifina ba zai yi ba me hakan yake nunawa Allah ya riga ya sama mata tausayi da kuma son al'umma to amma abin da zai baki haushi abin da zai baki mamaki wai babu waɗanda ake ciwa zarafi babu waɗanda ake take haƙƙinsu babu waɗanda ake wa fyaɗe babu waɗanda ake walaƙantawa a ki ƙara masu girma a wajen aiki a ki ma ɗaukan su aikin su ake wa fyaɗe su ake wa sakin babu gara babu dalili su ake wa auren dole wai waɗannan mutane da suke da irin wannan tausayin da suke da suke son al'umma ta ci gaba amma su ake dannewa haƙƙe su ake takewa haƙƙe kuma da sunan addini da kuma sunan al'ada abin ban haushi saboda haka mutane ya kamata su gane mu lura mu yi adalci wallahi matan nan idan muka ilmantar da su da su idan muka inganta rayuwarsu al'umma mu za ta gyaru ya'ya da za a yi fara a ba su tarbiyya na gari yanzu abubuwa da yake faruwa mala haruna ban tare numfashinka ba ga kira mun samu daga jihar plateau bari mu ji salamu alaikum alaikum salam ina gajiya lahiya lau ina wuni yau mun yi sa'a mun samu mace ce wallahi mace ce daga plateau yau kam kin yau lalle sallah me <laughs> to ni yakan da Allah ni dai kuka na ba eh. muna so dai jari in za a ba mu a babu kowace mata a hannun da kuma kowace mata a mata gargadin kada mijinta ya karɓa akwai waɗanda suke da maza akwai wanda ba su da mazan waɗanda mazan su su rabu da su waɗansu sun mutu an bar su da wahalar yara yan uwa ba sa taimaka musu ba sa ne in an ba su a hannun su kowace za ta san abin da za ta yi gaskiya ya sunanki Gara Yawa to mun gode sosai. To Mala Haruna Kaji irin bayanin da kai yawa mun gode sosai. Mala Haruna Kaji kenan irin waɗannan irin waɗannan abubuwa na kamar cin zali kaga ita ce ita kiranta idan za a ba mata taimako a danka musu a hannunsu kuma a yi wa mata gargaɗi cewa kada su ba kasu yadda mazansu su amshi kuɗin bashi. to irin waɗannan abubuwa su ne wa ba wai mun ce mace hmm. ba mu muka ce ba majalisar ɗinkin duniya ba saboda da kowa zai aiki da hankalin shi ya natsu cikin kwanciyar hankali ya fahimci ya ka karanta ka karanta ka fahimci abin da da ake nihi da duk irin waɗannan zage-zage da da ba za su taso ba saboda kowa duk da hakkokin da Allah ya riga ba mutane babu wani ba da za a yi hakkin da mutum zai ba mutum ya yi hakkin da Allah ya ba mutum kware mm-hmm. da gaske ai shi yasa ake wato mu dai fatan mu shine kamar yadda wani malami ya faɗa ɗazu dole dole sai mutane sun tashi aikin aikin nan ba na mutum ɗaya bane ba na gwamnati bane kawai ba na uh, yan jaridu ba ne kawai ba na yan rajin kare hakkin yan adam amin mata ba ne na kowa da kowa ne yawa mala haruna ga kamata ya fahimci cewa yana da rawa da zai taka wajen wannan al'amari yawa ga kira mun samu daga kaduna ga kira mala haruna mala haruna ga kira daga kaduna hello kaduna salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah wa ke magana daga kaduna to suna na Usman Muktar ɗan niger wanda yake kasuwar shi Kaduna. To Usman Muktar muna sauraron ka. To a gaskiya ya kamata Muna jin kamala Usman Muktar. Kamar wayar ta tsinke. Eh kamar layin ya tsinke amma ina ga kamar sarfili na nuna cewa ga kira na an samu daga wani wuri. to ga kira daga Adamawa ga kira daga Adamawa. Hello, salamu alaikum. Salamu alaikum Adam. Yawa wake magana daga Adama. Yana magana da Umar Yahaya. To Malam Umar Yahaya muna sauraron ka. Gaskiya an sake hakokin mata. Mm. Eh, Malam Umar Yahaya da Allah rediyon kashe rediyo Malam eh, Umar ya haƙuri kashe rediyo. Eh na kashe rediyo. To yawa muna jin ka. Eh ya kamata a ringa ba mata su a inda suke a gidajen aure da sauran ma'aikatu a kuma bangare na siyasa da sauran abubuwa daga kamar yadda wata uwa ta yi magana daga plato ganin da ta yi duk abin da za a yi kamar na rabiya a basu a su kada miji ya karba haka kuma ko da abu ne ya shafi da a ce za a raba wani tallafi to duk abin da za a yi a kafa kwamiti da wayan da za a ba su wayannan abu ya kasance su suna ciki ba wai wasu masu karfi daban ba da za su samu su ɗanyi wasu abubuwa daban wanda su suka bai wa kansu shina a kai yawwa mun gode sosai malam umar to haruna kaji kalaman malam umar ko da yake lokaci ya kawo kai daga karshe wane kira za ka yi ma masu sauraron mu yanzu haka malam haruna a takaice saboda lokaci to a gurguje kiran da zai yi shine mutane ya kamata kowa ya tashi ya bada a kowa allah ya daura maka hakki a kanka da ya kamata ka ba al'ummanka ya kamata mutane mu tashi mu fahimci cewa dole sai mun inganta rayuwar matan nan dole sai haƙoƙin nan da ake danne masu mun gyara idan ba haka ba matan nan za a ci gaba da rayar da su cikin jahilci da talauci da cututtuka kuma al'umma da za su dinga fitarwa za su kasance cikin cututtuka cikin rashin lafiya cikin jahilci cikin ba ma san me ma zan kara ba mm. saboda haka kawai mutane ya kamata kowa ya tashi ya abin da ya dace gwamnatocinmu su yi abin da ya dace malamanmu musamman ma malaman addini fassarar nan da ake yi wa addinin musulunci wallahi tallahi ya kamata a gyara ya kamata a fahimci cewa addinin musulunci addinin adalci ne bai yadda a zalunci kowa ba bai ma mace isa addinin musulunci ya ba wa mace gata don haka masu ƙara mata cikin talauci suke ƙaro aure kullum a ci gaba da haifan 'ya'ya ana sake su kan titi kamar raguna kamar 'ya'yan awaki wallahi kowa sai Allah ya tambaye shi baka da hujja ka auri mata da yawa ka zo ka aiki 'ya'ya da ba za ka iya kulawa da su ba ka sake su kan titi su zo su zama 'yan ta'adda su ne barayi su ne duk abin da al'umma mu suke fuskanta da yanzu su suke tawa tayarwa mutane hankali a ko da yaushe To muna godiya sosai Malam Haruna Muhammad Salisu Babale mun gode sosai da ka ba mu dama wato wanda muka tattauna da kai mun gode sosai. Jamila? Na'am. To sai Allah ya maido mana ku ranar Litinin ko? Sannan ku da kokari wato iyakacin shirin kenan yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage daga birnin New York. Da Malam Sarfilu Hashim Gumal wanda ya taimaka mana da daukan waya da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti ya bada umarni sai kuma injiniyan mu Mr. Vasco ni ce Halima Jumrau ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka ku huta lahiya. your hips and lick your lips the way you dip. You got me up so high. And girl, you got that body with them curls like a Bugatti. I just wanna drive. Oh, and girl, you know, round and round your love it winds me up like a hula hula hula. This program has come to you from the Voice of America, Washington.